hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki ne da da da ta abu yi ga sunan an dai fili an fara abu shakka kuna ganin difa ga ta nan ta wuce difa kenan a ah, difa kenan difa kenan difa ba mai manda nan da shi da dan kabo mai manda a sunan difa ayuba mai daji a sunan eh, ga sunan difa ga sunan suna ta nasu defile abinda an ka saba kowace ƙasa ga sunan audu gundumi ga sunan sun gewaya ga masu takobi na doso ah, ga sunan takantin salma dosa ba su ne masu takobi ga alhaji audu nan fajiran ana miƙa yan dosa babu shakka ga yan dosa sun wuce kuna ganin yan dosa abu aziya da su ahmadu dari nan wallahi ga yan dosa nan ga yan dosa suna ta abin da suka yi masu takobi yan doso da na mata nan wallahi mulku samawa dosa da sake nan. الله سركي مرا sarki mara غري فدان gari haɗan كوا da لا اله الا الله غا مرا maraɗawa san 'yan kokowa a gadar maraɗi ce ga sabi ga su wuce la gabar gudu da kowa sarki gagaran gari mara ba da akabar duniya kenan da wanda adare da shi aka yi da gida da akabar eh, Allah. arham da suna juyawa da da ɗan da kowa sarki da kanan gari kenan da duniya kenan wanda an da shi aka yi da wallahi tare-tare nan kafital yamai ga sunan yamai ba ga alhaji garbai nan garbai torodi ga shi nan da shi da jama'a ta yi ga sunan alhaji abdu ga sunan ana juyawa za a kamar gasar dubu bakar a dogo abdulkarimin nan an wuce kashe ku kashe ku hannu yamai dan kokowa ya mai nan zuwa na akabar hakan gana ake son aka bukata cikin Nijar a waye sahiya a zaka ana murna ba a koma ana wani zage-zage ba adan ga sunan zuwa ga sunan zuwa 'yan tawa kowa gama da ya ta ƙare yan tawa ga sunan alhaji adaye ga nan gaba da shi da alhaji shehu dodo da alhaji isu ga nan da anan gaba a wale labin na adan na akabar isa ga zaguru an doke mu an doke mu wata subhanallah wallahi mala yau ka mu shigo balawo ya doke waya aiki na lalace da haka duka ina kira ga yan burko ji kwana biyu wallahi an doke mu isa ga zaguru waya aiki ya lalace insha Allah an doke mu ga zaguru waya akwata hamidu nan quotidien et qui sont essentiellement prophétiques aux sanctions illégales, injustes, inhumaines et irresponsables imposées à notre vaillant peuple par la CDAO et l'IMOA. Nos organisations communautaires ouest-africaines, malheureusement instrumentalisées par la France, l'ancienne puissance colonisatrice que nous sommes en train de couper progressivement hors de l'Afrique notre présence à Agadez, femmes, hommes, jeunes et enfants, fortement mobilisés, constitue une épreuve supplémentaire que le Niger est toujours debout et que les Nigériens, fiers et résilients, ne céderont jamais face à cette nouvelle civilisation. Renouer notre dignité et contrôlez notre pays avec de richesse. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec une grande joie que nous vous souhaitons à tous, au nom du président du Conseil national pour la de la patrie, chef de l'État, son excellence, Islam de Bilal du CSP, du gouvernement de la Cordiale aussi, j'aimerais faire une mention spéciale à notre jeunesse, qui restera à notre, dans notre espace de Sahel et sera à tout le Permettez notre gratitude au gouvernement et à vos populations pour la gratitude du Nigeria, particulièrement sa jeunesse résiliente et grand combattante. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous pour cette grande mobilisation